Tuni dai babban bankin Najeriya ya ba da wani umarnin cewar dukkanin 'yan canjin kudaden kasashen waje da ba su da rijista waɗanda kuma za ka ga suna ta kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan kamar irin su Fatakol, Lagos, Owari da kuma Abuja babban birnin tarayya na cewar dai gudanar da harkokin canjin kudaden kasashen waje baya bisa ka'ida daga watan Janairun shekara mai zuwa gwamnatin Najeriya ta soke damar waɗannan mutanen 'yan canji na su daina hada-hadar kudaden kasashen waje kamar dalar amurka pound sterling na ingila da kuma euro na germany da riyal na saudi arabia da dai sauransu da cewar ba a yarda su ci gaba da gudanar da waɗannan harkoki ba illa iyaka sai waɗanda ke da lasisi kuma waɗanda suke da lasisin gwamnati ta nunar cewa suna taimakawa waɗanda ba su da lasisi ta ƙara kara kaina kan manyan titunan ƙasar nan to hakika su kuka da kansu domin gwamnati gwamnati ba za ta kyale su ba bayan da ya sanarwar da babban bankin najeriya ya fitar kan cewar masu canjin kudaden kasashen waje da ba su da lasisi su haƙura da hada-hadar canjin da hakan ne na tuntubi mai magana da yawun babban bankin najeriya malam ibrahim ma'azu domin jin ire-iren matakan da suke ɗauka kan waɗanda ba su da lasisi sai ya ce sanarwar an yi shi a rubuce an kuma sa a yanan gizo-gizo na babban bankin najeriya abinda zan so da ƙara fahimta shine kar jama'a su raja a cewar an ce a kasuwan hada-hada na ƙasashen waje su manta da bambancin da ke tsakanin kasuwar fage da BDC. BDC su ne waɗanda hukuma ta amince da su, gwamnati ta amince da su, babban banki ta ba su lasisi. Baya ga waɗannan akwai wancan da ake ganin na kasuwar fage wanda muke ce ma farar market ko black market. Wannan haramtacciyar kasuwa ce da dokokin Najeriya, sannan kuma azantan da ke cikin ta na da yawa. Ɗaya daga cikin shi shine ba riba suke nema ba, riba suke nema. So waɗannan kaga ba da su ake magana ba. Saboda mene hukuma ta da 'yancin ta bi ta kame. Ana ta dai samun martani daga ire-iren masu wannan sana'a ta canji din kan cewar lalle an shiga rayuwarsu kuma an takura musu sai dai a yi duk abin da ya kamata domin lasisin da ake so su samu ya kai kimanin naira miliyan saba'in da biyar kuma abu ne wanda suka ce an matsa musu matuka da hakan ne ma yasa suka ci gaba da kokawa ga gwamnatin tarayyar najeriya da kuma babban bankin kasar kamar haka mai magana alayhi salisu balaraba dan ikara mazaunin port harcourt dan canji to mu abin da muke kallo a nan ita gwamnati ai ba za ka hana ta aikin ta ba shi gwamnan CBN da yake faɗan cewa ɗaya ga wata za a hana mu canji a matsayinsa na masu ilimi wannan abu suka nazar mana saboda mu ba mu da sana'a sai canji ba zai yi mutum a hana shi sana'a shi ba ni a haji shehu kwanci over in State ai wannan ba gaskiya bane mu ba mai san mu mai hajin kuɗi ba ga hili na take shet ne muke da shi ya ka da ka so ka sai dala dubu goma ko dubu ishirin mu sai da maka wannan ko ba ta kai Najeriya ko ba mu Najeriya wani abu Suwana abokan Lemi mai canji kamata ya yi cbn ta tsaya ta bincika ta yi nazari ta gani shin suwa ne ake ba ajiya kuɗin suka tunanin ana ba mutane ajiya ta gani ba wai a ce wanda ga hanya yana neman abin da ya ci ba yanzu dai abin da ya rage shine a jira watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha shida mai zuwa a gani doka za ta yi aiki ko kuma a'a lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya